This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan kara mitoci 17, da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali ke farin cikin jan ragamar shirin. bayan labaran duniya za ku ji korafin waɗansu mazauna ƙananan hukumomin da aka kwato daga hannun 'yan ƙungiyar boko haram a jihar adamawa da ake kira su koma gida sai kuma wata sabuwa a sa'insa da ake yi tsakanin 'ya'yan jam'iyyar pdp da apc a jihar borno muna kuma da shirin da rashin tayi na salihu garba kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jiya Lahadi wata yarinya ya shekara biyar da haihuwa ta kashe kanta da wasu mutane biyar a harin kunar bakin wake na baya bayan nan da ya faru a garin Fatuskum, arewa maso gabashin Najeriya, inda sojojin gwamnati ke fafata da 'yan kungiyar Boko Haram. Shaidun gani da ido sun ce yarinyar ta tada bam da ke jikinta a wani wurin bincike kusa da kasuwar GSM ta Fatuskum. inda ake saye da kuma gyara wayoyi hukumomi sun ce akalla mutane goma sha tara ne suka ji rauni a harin babu kungiyar da ta fito ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin to amma harin yana da alamar irin hare-haren da kungiyar boko haram suke kaiwa kungiyar da ta fara ɗanɗanawa a yunkurin da makwabtan najeriya ƙasashen kamaru da nijar da kuma chadi suke yi ƙarƙashin jagorancin najeriya na murƙushe ta. A wata hira da jaridar Disney ta buga a jiya Lahadi, shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya ya yarda cewa shi da gwamnatinsa sun yi sake, sun yi wa karfin Boko Haram ɗaukar su kai narkashi. Ya ce kila da farko shi da makarrabansa sun yi sako-sako da karfin Boko Haram, to amma ya lashe takobin cewa idan Allah ya yarda nan ba da jimawa ba kafin zaɓuɓɓukan da za a yi, gwamnatinsa za ta murƙushe Boko Haram da kuma kama shugaban ƙungiyar. Dimitri Muratov, editan Navoya Gazette, wata sananniyar jaridar ƙasar Rasha mai zaman kanta, yana yin shirye-shirye a wannan mako na wallafa dabarun gwamnatin Rasha da ta bayyana dalilan da suka sa Rasha ta kai mamaya Ukraine a bara. Editan Dimitri Muratov ya ce alamu sun nuna cewa an tsara dabarar ce tun kafin a fatattaki tsohon shugaban Victor Yanukovych mai samun goyon bayan rashi daga mulki a watan fabrairun shekara ta 2014 bayan an yi makonni ana zanga-zangar kin jinin manufofin gwamnatin a birnin kiev mr murakov ya yi wannan furucin ne a wata hira da gidan rediyon echo moskvi ya yi da shi bai bayyana yadda ya samu bayanan ba amma ya yi imanin cewa sahihi ne Mr. Maratov ya ambaci bayanan na shekara ta 2014 suna faɗin cewa ya zama tilas Rasha ta sa baki a Ukraine domin ta kare yiwuwar hasarar cinikin gas da take yi a ƙasar. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin idan Allah ya yarda sakataren tsaron Amurka Ashton Carter zai yi wata tattaunawa a ƙasar Kuwait da manyan kwamandoji da ma'aikatan jakadanci a kan yunkurin da amurka take yi na yaƙi da ƙungiyar islamic state mr carter ya nufi ƙasar kuwait ne daga ƙasar afghanistan inda ya jagoranci tattaunawa a sansanin amurka na arifjan baya ga jami'an sojan amurka jakadu daga ƙasar jordan da kuma wasu ƙasashen gabas ta tsakiya su ma za su halarci shawarwarin da za a yi jami'ai sun bayyana cewa ba a sa ran shawarwarin za su haifar da wasu dabaru na fafata da kungiyar islamic state amma za su wa sakataren tsaron damar ƙara fahimtar yunkurin da ake yi na murkushe 'yan yakin sa kan jiya lahadi mr carter ya kai ziyara kudancin kasar afghanistan domin nazarin shirye-shiryen janye sojojin amurka daga kasar cikin shekaru biyu ya gana da sojojin amurka a wani sansanin amurka a birnin kandahar aka kuma yi masa bayanin matsayin yunkurin sojojin ƙawance na ba da horo da ba da shawarwari da kuma taimakon sojojin afghanistan daga ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaran aikinsa na ƙasar iran mohammed javad zarif jiya lahadi suka kammala tattaunawar kusa sa'o'i biyu a ƙasar switzerland sakataren harkokin wajen amurka ya sa hoton tattaunawa da suka yi a shafinsa na twitter sun iske tattaunawa da aka yi a birnin Geneva tsakanin shugaban kungiyar makamashin atam ta Iran Ali Akbar Salehi da sakataren makamashin Turai Enes Moniz tattaunawa da za a koma ga yi yau Litinin. yunkuri ne na cimma yarjejeniya a kan shirin nukiliyan iran kafin wa'adin ranar talata da daya ga watan maris zagayen shawarwarin da ake yi tsakanin manyan jami'an amurka da na iraki da kuma jami'an makamashi ana yi ne da nufin magance rikicin da ke hana ruwa gudu ga kulle yarjejeniya tsakanin iran da manyan kasashen duniya guda shida akan shirin nukiliyarta a ranar asabar john kerry ya gana da takwaran aikinsa na birtaniya a birnin london labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu faro takun a jihar Adamawa Najeriya inda aka kwato waɗansu jihohi daga hannun ƙungiyar Boko Haram. Ga wakilinmu Ibrahim Aziz da rahoton. Samudi ina kan sana'a wanda yara yan boko haram suna sun zo sun kewaye ni a gudun sun kewaye ni a gurin sana'a na. Yaran malam nan sun zo sun auku mana a cikin garinmu. kuma sun kashe mana yan uwa kuma mun samu mun fita Allah fitar da mu lafiya gashi muna cikin mawuyacin hali saboda ba wanda yake kula da mu kuma ba wanda ya taimake mu wasu kenan ke tuno yadda mayakan Boko Haram suka mafar musu a yankunan arewacin jihar Adamawa yayin da suke tattaunawa da yan kwamitin tantance ta'adi da gwamnatin tarayya ta kafa ta ziyarce su domin sanin halin da suke ciki kwamitin da ya ma ziyarci mai martaba Sarki Mobi Alhaji Abubakar Isa Ahmad da kuma daukacin kananan hukumomin da aka kwato don tabbatar da halin da ake ciki to kome yan kwamitin so gano yayin wannan ziyarar wannan ita ce tambayar da newa shugaban tawagar alhaji musa zakari jim kaɗan da fitowa daga fadar sarki saboda babu mai babu wanda zai ce mutane su dawo garinsu da ya wuce sarkin garin shi da kansa sarkin garin ya dawo garin nan shi ya tare mu kukuwan da aka yi da jawabai a kofansa hama na ce yanzu dai hankula sun kwanta sarki ya dawo saboda haka duk wanda mutumin mubi ne ko mazaunin mubi ne idan ya ce ba zai dawo ba to dama zaman mubin bai dame shi ba amma lafiya kan tun farko a jawabinsa kwamandan bataliya ta musamman ta 28 da ke fafutukar kwato yankunan da ke hannun mayakan boko haram a yankin brigadier janar victor o ezeku ya ce fakawa yanzu sun sami nasarar kwato daukacin kananan hukumin da ke hannun mayakan boko haram yayin da suke ci gaba da aiki da yan sa kai na maharba da kuma yan kato da gora wato sibilan jtf don kakkaɓe burbudin mayakan na boko haram almost every, every local government, remaining one which is Madagali. Madagali now, the station is ongoing. By the grace of God, before the weekend or after the weekend, we will be made, we'll make bold to say that uh, uh, Adamawa is totally in our control and Um, yanzu haka mun ci galaba a kansu kuma muna yabawa da irin taimako da haɗin kai da 'yan sa kai na maharba da 'yan ƙato da gora ke badawa yanzu haka komai ya lafa jama'a na ci gaba da komowa muna kuma fatan sauran waɗanda ma suka rage su ma za su komo dakarunmu suna ƙoƙari kuma lallai ana samun nasara sosai a cewar kwamandan battalion brigadier janar izegu to sai dai kuma wannan fana zuwa ne yayin da wasu 'yan asalin yankin mobin irin su barista da joshua bugira da kuma alhaji abraman kwacham ke nuna bacin ransu bisa abin da su kira shakulatin bangaro da suke zargin gwamnan jihar mr balajan gilari na nunawa na rashin ziyartar su yau fiye da watanni hudu da aka kwato yankin kuma mu as far as we are concerned babu gwamnati anan mu dai kawai allah ne madafan mu kuma muna jira gwamna muna da shi kuma daga madagali yake bai je wuraren mu nan ba bai ba kowa jaje ba ba za mu yadda da duk wani abun da su zo su gaya mana ba yanzu ya riga ya kare mu muna kira ga talakawa su tsaya su kare kuri'a su su tabbatar sun zabi shugabanni da za su kare mutuncin al'ummar Najeriya da dukiyar Najeriya Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya To madalla kafin mu ci gaba ga wannan tumbea ka ba su uban yan banza ba mai kata uban yan banza ai gano mai kiɗa na dawo dole zan kiɗa taken ka ba su uban yan banza ka gudu mai kata yana sane ya taji ya ciki shi wani mai kata da sai ya kamu. To madalla sai kuma jihar Barnan Najeriya inda ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin 'ya'yan jam'iyyar PDP da kuma APC a jihar. a jiya gwamnan jihar borno hodar bukashi shatima ya tsallake rijiya da baya sa sakamakon hari da ake zargin magoya bayan tsohon gwamnan jihar borno sanata alimadu sharif suka kai masa tare da tawagansa a cikin garin maiduguri shugaban jam'iyyar apc na jihar borno honorable alukar dalur ne ya fidda sanarwar wadda kuma ya aikiwa ma labarai ta yanar gizo wadda ya ce dukansu suna cikin wannan tawaga da misalin karfe hudu da rabi na lahadi wadda wasu da suka ce magoya bayan tsohon gwamnan ne sanata alimadu sharif suka far masu lokacin da suke kan titin nan na sakashi ibrahim wai lokacin da suke zaga asibitoci daban-daban don tallafawa marasa galihu shugaban jam'iyyar apc ya ce an bar masu ne a daidan ofishin nan na utc wato ofishin yaƙi neman zaben tsohon gwamnan wanda ya ce an farfasa gilashen motocin su kusan guda goma ya ce ga bisa dukkan alamu tsohon gwamnan ne ya sa waɗannan matasa yin hakan don suna da ƙwaƙwaran shaidan cewa shi ƙirƙiro da bangan siyasa a wannan jiha sai dai sai ta kira ga magoya bayan jam'iyyar apc da kada su mai da su mai da martani kan abin da ya wakana ya ce su masu bin doka da oda ne wasu tabbatar ganin cewa an bi kadin wannan lamari yadda yadda ya kamata na dai tuntubi shugaban jam'iyyar PDP ta wayar tarho wato Alhaji Baba Basharu wanda ya ce da ni bai magari amma yana da tabbacin cewa ofishin UTC ba ofishin jam'iyyar PDP bane ofishin sanata Almadi Sharif ne haka ba za a ce a yan jam'iyyar ta PDP bane suka aikata wannan mu ba mu yi ba yaran mu ba su yi ba PDP headquarters ka san ba UTC ah, so in an atake mutane a UTC ba PDP headquarters bane amma Ali Sharif dan jam'iyyar ku ne mu Ali Sharif eh, to wannan kuma ba za mu iya dina nine ba saboda ya ce ya shigo jami'a mu wannan tabbas ne. sun ce kuma a wannan wuri aka jefi motocin wannan nan wurin To ai a lokacin da yake jami'a su ma haka yake yi. Da kuma tuntubi mai magana da yawun tsohon gwamnan jihar Borno wato Mr. Inuwa Bola wanda ya ce da ni ai bai gari saboda haka ba zai tabbatar da cewa wannan magoya bayan su ne suka aikata ko kuwa ba su bane. Ga ma dai abin da ke cewa. Amma cewa yaran ku ne suka yi da sauransu gaskiya ba za mu iya mu ce komai ba tun da zamu wannan. Da mu san ko su wane ne suka yi ba. Kuma ka san cewa to yanzu ba shine na farko ba eh. ake wannan abin ba shi gwamnati to sai binciki kansa amma kuma har ma yan PDP ne suka yi haka shine abin da turawa suna kira balance of terror kai ma wayan su an yi maka me yasa zaka ciwo kana gwamna ai maka wannan abin haka ai ragon yanzu dai wannan batu na jefe-jefen yan takara ko kuma yan siyasa da shugabanni na da kokarin neman zamowa wani babban kalubale a wannan jiha duk da harin wannan hali na kalubalen tsaro da jihar ke fama da shi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To da har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe biyu da kwata na asuba yanzu kuma ga Salihu Garba da shirinmu na gaba. Baza karfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin tayi akan bar arha, jama'a barka da hantsi da fatan an tashi lafiya. Salihu Garba ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin tayi. To har yanzu dai muna birnin tarayyar Najeriya wato Abuja inda za mu ci gaba da tattaunawar mu akan farfado da tattalin arzikin Najeriya. Yau mun ci gaba da bayyana mahimmancin shugabanci na gari dangane da gyara ƙasa. A kodan lokaci an ne aka ɗori a ɗora matallaka ko na ƙasa a eh, laihi a kowane lokaci ana neman abin ake ce ma excuse ne. Mafita. ne. Mm. Na abin da ke faruwa shine cewar yau gidanka ne, 'ya'yanka ne. in ka lalace kana lalatacce da wuya ba za su lalace ba walau musulmi muke ko kirista muke mun san cewar jagorancin shugabanninmu da allah ɗora dora mu a addinance shi ya kai inda muke kin gane kuma a lokacin da ake cewa a yara suna zaune ba yaro bai san komai sai an ɗora shi bisa turbar da zai tafi sannan yake tafiya kin gane mm. ni Allah ya ba matsayin shugaba na ƙasa gaba ɗaya a mulkin Najeriya misali wanda ake ce ma winner takes all kai ne wuƙa, kai ne nama kai ne komai da komai kai ya kamata ka shuka da turbar da kowa zai samu na'ima. idan aka ce a'a ai ba a mugun sarki sai mugun bahada shi mugun sarki nan shi ke kira mugun bahadai a kusa da shi a lokacin da nike mulki ka zo kana bani shawarar banza ko baka bani shawarar banza a lokacin zaka batta bari in baki misali ba kwa ganin yan kasa mana da laifi da ba sa tuhuma a lokacin da dan kasa zai tuhuma ba irin dan kasar Najeriya ba wanda shekara da shekaru an bar shi cikin jahilci da talauci yanzu aka gama magana mutum ne zai digiri masters degree ma na biyu amma ya tafi yana neman dan gwate ya bashi tukin tukin mota eh, wasu ma na tuka keke na fef wadansu na to kin ga ba wai shi kan shi asara ba hatta kasai ta yi asarar kwakwalwan nan tashi da basirar nan tashi da ba amfani da ita ba bari in ɗauke maki misali ƙasa kamar najeriya inda za a ce shugaban ƙasar najeriya yana da jirgin sama guda goma nashi na kanshi na shiga amma kuma a ce yau najeriya ba ta da airline yau a ƙasan nan mun wayi gari mun ga cewa minista ta ɗauki miliyan ɗari biyu da wani abu ta so motoci kwara biyu a ƙasa irin najeriya waɗannan abubuwa su ne mutane ya kamata lokacin shugabanni da barin baki misali abinda muka karanta lokacin su kamar su tafawa balewa da su eh, da su zika da su a wasu eh. yawwa a lokacin nan ba dan wane ba jikan wane kowa za a ɗora ka bisa tarba duk yawancin waɗanda suke cin ganimar satar dukiyar najeriya yanzu suna kwance a bisa wannan za aka ɗora suka je suka nemo ta cewar kai ba dole sai ka zama ɗan wane ba idan kika ɗauka ba na kiran sunaye amma duk wani tsohon wane da tsohon wane in kika duba shi ne na farko a jinsin iyalin gidansu da ya zama wata tsiya idan kika bi ubansa ma da uwarsa da kakannansu kila ma ba a san ko su wane ne ba amma saboda adalci da gina al'umma da shugabannin na da suka dora shi ya sanya har ya kai wannan domin ba su gwada bambanci ba amma su yanzu ɗana dole bari in sata in aje ma ɗana bari in ɗora eh, ɗana wuri kaza kamfani shi ke duk waɗannan shi ya kawo a yau tattalin arzikinmu idan kika ɗauki jinsin kuɗin da ake kwasa a kai yara makaranta a kai yara a kai mutane asibiti a kai ƙasashen waje ya isa a gyara ilimin a gyara asibitocin da aka sani saboda haka mu daina ɗora ma talaka nauyin cewar baya kaza bai kaza talaka wadda sai kana da ilimin fahimta sannan ma zaka san abin da zaka ce ko kuma sai ka ci ka koshi a duk lokacin da ka koshi lokacin da ana mai Maslow theory of eh, need sai wani abu sai ka biya wata bukata sannan wata bukata za ta taso a lokacin da yunwa ta dame ka kamin ka ware tunanin dai da za ka ci ce wani eh. mutumin da ya <laughs> bari tambayi injiniya tukuna Aisha injiniya ka ji dai bayanan da suka yi na maganan cewa an ta tasan malalacewa an bin mutane da ya kamata su a koya musu ayyuka da sana'o'in hannu eh a ɓangaren ma'adinan nan shin a ina ne mu 'yan najeriya muka gaza ne da har yau ba a samu kwarewa ba kace ana da ma'adinai sama da arba'in da wani abu ba mu iya tona ko ɗaya sai fasa duwatsu abin da ya faru ba mu da ilimi lokacin da tura suka zo suka yi aikin ma'adanan ba su koyar da 'yan najeriya yadda ya kamata so in sun bar ƙasan cewa za a kawo jari a ci gaba da aikin kuma akwai maganan kayan aikin su kansu karafuna saboda akwai wasu bayanai na ma'adanan duk ba wanda ya sani amma shekarun da suka wuce kamar shekara goma da suka wuce ana ta research ana gaggano su da kuma yadda za a sarrafa su kuma shi wannan isu na ma'adanai na rashin ilimi ko ina ne me yasa me yasa waɗannan turawa ba su koya mana mu ƴan ƙasa ba saboda za su koya shekara 50 ba ture bai zo ba dan ya koya baka shi yasa ake ta kai ba a raunancin a raunancin mu a cikin raunin mu sai kullum sai mu rika cewa ba ture bai ya tahiya baka wuri ya ce komai naka ne shekara 50 da wani abu har yanzu kana kuka da shi shi kan shi bature da ya zo ya zauna kasan nan zan kwata-kwata zaman shi bai wuce shekara ɗari ba amma cikin rabin shekaru da mu yanzu mun yi shekara hamsin da wani abu eh hamsin da mun shiga ta biyar na yanzu to kuma kullum muna kuka da bature ya tafi ya baka wuri duk yau malaysia tana ina tare da ita muka fara hajiya madina kuma gaskiya an ce in za a bana barawa abu na mabisa saboda Allah ilimi ya dan karu kowa ya san abin da batu yake faɗar rights ɗin shi sai aka zo mutane sun zo suka ce ku zaɓe mu muka zo muka zaɓe su sai suka zama mu da muka zaɓe su yanzu ake kashe mu ki ga abin da ke faruwa mai duguri ni ne zan gaya miki ne daga Borno nake kisan da ake a Maiduguri sai kin fita kasan waje ma akwai wanda buɗe rediyo na ƙasa suna faɗan sunan Boko Haram wallahi ba ma san Boko Haram ake faɗa ba so duk duniya gaba ɗaya sun san magana Boko Haram shugabanci ne shugabanci ne ba da kyau kina cewa ba na son a taɓa shugabanni in dai an aka bi ta barawo a bi ta mabi sawu dole ne mu ma al'umma muna da namu laifin ka yadda ko ah, ah. baka yadda ba na ah, yadda saboda mu ma muna da namu laifin ba ma tuhuma to kuma ya kamata komai mutum ya yi bincike a kai saboda mukan zauna mu ce a haƙuri da wasu abubuwa abubuwa ne in ka zauna ko a gidanka ne in baka tsaya ka bi samun me ya faru ba to ba za ka san menene ba to shi yasa yanzu kowa yana da nashi laifin kowa yanzu ya kamata tun da wannan abubuwa sun faru sai a duba a ga ina ne maslaha mm-hmm. yanzu masu jari wanda aka san suna da kuɗi da wanda suka iya aiki sai a lallabo su a jawo su saboda komai da ake yi akan zuba ne a ga me ya kamata a yi. To a jawo su a halin rashin tsaro? Da ba su suka ma ana ce shi tamanin cikin ɗari da duk mutumin da ke takamar shi mai kuɗi ne a najeriya karya yake na gwamnati ne na gwamnati ne duk mutumin duk wani mai kuɗi a najeriya kishi bari faɗi maki yau ba zan kira sunan shi ba amma babban mai kuɗin da ake takama da shi a Najeriya in yau gwamnati ta cire subsidy din da take bashi ta cire tallafi ta cire waye ta cire waye ta ce dole biya harajin da ya kamata ta biya kaza sai asiri ya tono bai zama ta baki amma dai kuma abubuwa za su fallasa zai same shi abun da ke abin da ke matsala ni har yanzu ke ce da da da da ba mu da ku ba daura matalaka nauyi da ake mashi abin shi fa na faɗi maki yau yau kina da ƴaƴa yan eh. shekara bakwai takwas zuwa ƙasa misali ina da ta sha hudu da yanzu a ɗauke magana ta sha hudu kila eh, eh. amma a ce ƙanana ƙananan yara waɗanda hankalinsu bai kai ba tunaninsu bai kai ba mhm. sai aka ce suna yin wani abu sai aka ce a alaihinsu ne ke da baki ba su tarbiyyar nan ba ke a lokacin ba alaihinki ki bane ba hankalin musu ho bai kai ba ba su san gabas ba ba san yamma ba ba san ta su ba san hagu su ba haƙƙin ki ne ki masu a lokacin da suka kai wani lokaci kila lokacin kin da haƙƙin su mm. amma abin da ke faruwa a Najeriya mutane majority ba a ba su ilimi da fahimtar rayuwa ba suka kai wani level din da za su yi wannan magana yau demokaradiyya ake misali demokaradiyyar nan har yanzu ba a tsaya aka tantance menene ita ba mm. wadda muke yi Jama'a abin da ya samu kenan sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda mu ci gaba. A madadin duk waɗanda kuka je muryoyinsu musamman bakin namu injiniya Umar Sa'idu Bamali da Sani Aminu Dutsen ma da Hajiya Aisha Abdullahi Maiduguri da Madina Dauda da Sidi wanda ya shirya mana sauti. Ni Salo Garba cewa ku huta lafiya. To a gaishe ka sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. al-salamu alaikum. Suna na harba nasara banaga daga ƙaramar hukumar filitan karkar ta jihar Jigawa. Dangane da shugabanninmu na Najeriya, don Allah ya kamata su gyara wannan tsarin na kudu da arewa. Domin ya za a ce ɗan kudu zaɓe ya taho yana gudu yana koma kudu kuma ɗan arewa yana barin kudu yana dawowa arewa kuma najeriya ɗaya ce a kan siyasa a zo a tada fitina da ba alheri za ta zama ba to ya kamata mu na arewa da na kudu ya kamata ku haɗa kanku shi ne su talakawa su haɗa kansu amma ba zai ba najeriya ɗaya dan kudu ya koma kudu dan arewa da yawo arewa assalamu alaikum daga har da nasara ba na ga karamar hukumar fira tan karkar ni ne abubakar dan gandi zai daga auge local ganni shuwai sojojin najeriya abubakar shakau ya ce ba za a zaɓe lokacin zaɓe to ku kuma sojojin najeriya ne kun ka ko ku shi kaɗai ɗaya ta ƙarfin ku na gode ni ne ɗan dan da ta a wani lokacin gamin kill state assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana shi tukur baban rediyo matankari a jihar kebbi najeriya murya amerika ina kira da uwana 'yan najeriya musamman talakawa da masu kuɗi da sauran kowanne ne da mutahin tsaye mu da kufa ga roƙon allah wannan hali da ƙasar mu ta shiga cike allah shi mana maharaji da alkhairi su zaɓen mana abin da yake alheri a gamu mu talaka najeriya da sauran yan afirka ki daya na gode boa kuta lahiya na kuma sauran ku yake shi kurbaban rediyo matan kada jihar najeriya salam salamu alaikum muryan amurka ni ne alhaji muhammadu kuriyan kuriyan kagurore jihar adamawa ra'ayina ina buƙatar mai girma janar buhari idan koda ya je kamfe kar ya nuna cewar ga alkawalin da zai ba mutane sai in lokaci ya kai mu dan akwai sawa ido da yawa dai fata na kenan da mai girma janar buhari to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai jiya lahadi wata yarinya a shekara biyar da haihuwa ta kashe kanta da wasu mutane biyar a harin kunar bakin wake na baya-bayanan da ya faru a garin Potiskum, arewa maso gabashin Najeriya inda sojojin gwamnati ke fafata da 'yan tawayen kungiyar Boko Haram. Mutane akalla goma sha tara ne suka ji rauni a wannan harin. Dimitri Muratov, editan Novaya Gazette, wata sananniyar jaridar ƙasar Rasha mai zaman kanta, yana yin shirye-shirye a wannan makon na wallafa dabarun gwamnatin Rasha da ta bayyana dalilan da suka sa rashin ta kai mamaye ukraine a bara editan dimitri muratov ya ce alamun sun nuna cewa an tsara dabara ce kafin a fatattaki tsohon shugaba victor yanukovych mai samun goyon bayan rasha daga mulki a watan fabrairun shekara ta 2014 bayan an yi makonni ana zanga-zangar kin jinin manufofin gwamnati a birnin kiev Yau Litinin idan Allah ya yarda sakataren tsaron Amurka Ashton Carter zai yi wata tattaunawa ƙasar Kuwait da manyan kwamandoji da ma'aikatan jakadanci a kan yunkurin da Amurka take yi na yaƙi da ƙungiyar Islamic State. Mr. Carter ya nufi ƙasar Kuwait ne daga ƙasar Afghanistan inda ya jagoranci tattaunawa a sansanin Amurka na Arifjan baya ga jami'an sojan Amurka jakadu daga ƙasar Jordan da wasu ƙasashen gabas ta tsakiya. su ma za su halarci shawarwarin da za a yi. To a gaishe ki da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da shirin ilimi na Yusuf Farande. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni. da injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.